To jama'a barkanmu da warhaka sannunmu da kasancewa tare da ku a wannan shiri na gaskiyar magana da ke zuwa muku daga nan tashar YouTube ta DW Hausa. Muna muku godiya da kuka zo wannan tasha tamu kuma kuke ci gaba da bibiyar mu na a shafukan sada zumunta. A wannan mako mu na gaskiyar magana da ke duba al'amuran zamantakewa, siyasa har ma da nishadi zai tattauna akan tasirin waka da kuma mawaka. a wajen kushewa ko tallata ɗan takara a zaben shugaban najeriya da ke tafe kuma domin tattauna wannan batu mun gaito muku naziru sarkin waka wanda ke tallata takarar alhaji atiku abubakar na jam'iyyar pdp haka kuma nan gaba muna sa ran shigowar a dauda kahutu rarara wanda shi kuma yake tallata manufofin bola ahmed tinubu ɗan takarar jam'iyyar apc To yanzu dai haka muna tare da shi Naziru sarkin waka ne. Hajji Naziru barka da shigowa wannan tattaunawa. Barka dai Zaraddin. To eh, ya, ya, siyasar Najeriya kuma siyasar eh, jam'iyyar PDP wani hali kuke ciki? To siyasa dai ga tara, alhamdulillah. Siyasar Najeriya ana nan ana karawa dai yadda kamar yadda aka saba kowane lokaci sai dai wannan siyasar kamar ta ɗan bambanta da ragowar waɗanda ake yi a baya duba da yadda ake ta ƙoƙarin yin ta lokacin da gwamnati take kuma tsare-tsarenta da take ganin su suka kamata Haka, na san nan gaba a cikin tattaunawar za mu yi magana akan tsare-tsare da manufofin gwamnatin da yadda hakan ke ma haifar da wato eh, zafafan abubuwa a da'irar siyasar ta Najeriya. To, amma idan muka dawo kan maudu'in mu eh, na tasirin ku a waka a siyasar wani irin kai a ganin ka wani irin tasiri kake ganin waka ke yi wajen nasarar zaɓe ko faɗuwar ɗan takara? To, gaskiya waƙa tana tasiri ƙwarai da gaske don muka ɗau fuskar shi kansa tallata ɗan takara a lungu da saƙo. Kusan a ne waƙa ta fi tasiri. Eh, za a iya manya ka ga kowane babba ko kowanne wanda yake birni ya san ɗan takara. amma wanda suke cikin lunguna da saƙo lungu da saƙo su ba san shi ba yanzu ina tabbatar maka akwai 'yan takarar da in ka tambaya wani zai ce ma ai bai san ma sunan su ba so amma kuma inda a ciya a suna da wata waka wacce ta karbu ta shahara take zagayawa ko ina to dalilin wani waka sai kowa ya san shi a koda ba zai zaɓe shi ba amma ya riga ya gane shi ya tallatu yana jinsa da an zo ana magana a da wani da ake tunani za a ga sun sako sunansa wannan shi ne ta waka ta fi amfani ne a grassroots irin kamar siyasa da wuraren mutane na ƙasa-ƙasa a siyasance yawa na ƙasa-ƙasa a siyasance inda kuma ake cewa kamar nan ne ƙuri'un suke ko yawa nan ƙuri'un suke su ba su da daga jarida kuma in kana magana a rediyo ba lallai su saurare ka wasu ma ba su damu da rediyon ba wasu kuma ba su da waya kamar yanzu yadda ake yayin waya waya wasu kuma ko suna da wayar in dai ba yan wannan bidiyon kai musu da sauransu ba to ba za su saurare ka ba to kaji to uh, naziru sarkin waka kayi wakar apc sai kun ba ta wuta wa mm-hmm. jam'iyyar pdp kamar wani irin tasiri kake ganin wannan waka ta yi wajen nemar wa atiku wazirin adamawa ƙuri'un 'yan najeriya to alhamdulahi eh, kusan mun muna sa rai tunda ba a kai ga sa ƙuri'un ba muna sa rai da izinin allah da akwai magoya baya da yawa da ɓangaren mu da kuma mutane daban-daban wanda yanzu sun dawo ra'ayin shi mai girma eh, waziri saboda yanayin yadda aka yi wajen ake ciki kai wajen eh, gudanar da harkar kamfen ɗin duk inda aka je za ka ga mutane suna haba-haba kuma suna shauƙi da waƙar so ka ita waƙa wani abu ce nuna shauƙinka da ita yana nuna amincewarka da ɗan takarar da ake wa in ta siyasa ce so koya kake son waƙa idan ba ka ra'ayin mawaƙin ko kuma ba ka ra'ayin wanda aka waƙa so za ga mutum bai damu da ya saurari waƙar ba kwata-kwata ko kuma ko da ta zama akwai waƙar da ko ba ka yin ɗan takara dole sai ka saurara saboda mai bi ta yi daɗi ko wata ma'ana to amma sai ga mutum ba zai saurara ya nuna shauƙinsa a lokaci ɗaya ba saboda mai aka a ce ya bi so amma duba da yadda mutane suka karɓi kwarai da gaske so muna sa ran da izinin Allah ita ma ta taimaka ɗari bisa ɗari wajen shigar da takarar salungu da saƙo da kuma jawo hankalin wasu mutanen zuwa ga abin da ya dace. Na ga wani lokacin haka idan an sa waƙar shi kansa a ɗan takarar naku Atiku Abubakar haka za ka ga yana ɗan rinsinawa haka kamar eh, idan aka sanya waƙar me yake cewa ko ya waƙar take yi masa? E wannan ai kaman kusan shi kaman yana da bambanci da kwarewarsa a siyasa ta tara goma ba ɗaya ba ce ba so in dai za a sa waƙa irin wannan mutane suna mamin lokacin da suke mamin haka shiga kana taya su so si a menene zan ce a fahimta ta da yawan mutane so gani suke hakan yana nuna baka da girman kai hakan yana nuna za ka zama abokinsu <laughs> idan wato yana bin wakar da kuma wakar da masa yawwa sannan kuma ba duk da dai ba kowace waka wace sai wacce ta zama an karba karbuwar ta ne zai sa kai kanka ka yi shauki kana biɗin ba wai a a a kowace ba ce hmm, wata gashi baka iya ba amma yanayin kiɗan saboda dai wannan kwarewa ne kawai dai a siyasa gaskiyan magana to na ga kamar kwarai da yanzu ta kai ta kawo cinikin mu ake yi ciniki yadda ka san za a kamar kamar to kamar nera nawa ya danganta ni kaga recently an taya ni miliyan ɗari da hamsin da kuma motan miliyan 80 ban siyar ba. <laughs> Wato idan da za ka bar tafiyar a Atiku kenan ka shiga wata tafiyar? Shiga wata tafiyar daban ba. So ya danganta ta yi ne dai duk wanda zai ma magana shi zaɓe in za ka yi. Kawai an ta shi kai tsakaninka da mawaƙa to su tallata ma kawai ɗan takara. to amma kafin mu tafi mi nisa sosai hajji naziru kai a gidan atiku to nawa aka baka kenan in dai har an kawo maka miliyan 150 ga kuma motar miliyan 80 kuma baka matsa ba eh wannan kuma ai wani abu ne na sirri da aƙida ya danganta ai shine na gaya ma cewar a yanzu ka tambayan na gaya ba gaskiya ne na yadda ake dama sunan shirin namu gaskiyar magana ai eh sunan shirin gaskiyar magana to gaskiyan magana ba na tunanin za a yi wani zai gaya ma cewa wai na je gidan atiku saboda lokacin da na je gidan atiku ma ni ina ji waye gari kawai aka duk garin aka gana ji yanzu kamar shi eh? na zuru da aka bashi da aka yi masa ta naira miliyan ɗari da hamsin hmm. da mota kuma ta naira miliyan tamanin ya ƙi yadda hmm. ya gaba domin ya tsayawa ah, Atiku Abubakar kamar yadda ya ce akwai manufofi na wasa yake yi wannan wasa ka wasa ana gaya maka tun da na ce shi lokacin da yake maka wannan magana ya ɗauka labari na ake yi amma wannan ba wasa bane magana maganar da yake ya ɗau midiyar da yake faɗa ba wai me yake cewa yan fim yake gaya ma ba koko a fim yake faɗa a'a zahiri ne wannan ya kamata kai da ya maganar ka gaya masa wannan fa da gaske ne ba a cikin fim ake yi ba magana an bashi ɗari da hamsin ko miliyan ko mota miliyan tamanin duk wannan ma mai aikacin ai an wuce shi an mu duk muna ba da samun mota abinda da zaka ban ba lissafin kuɗi abin da zaka bani ka gane in zan maka wanda saji zan ce ina so ka yace kenan be buƙatar wannan yana yin Atiku Abubakar ya ci idan zan ce ka bani kuɗi misali to ai kaga shi tunda ma aka zo wannan gabar tunanin shi in zai samu kuɗi zai canza wani guri amma in ba haka ba ai babu wani babu lissafin ana magana ƙasa ana magana 'ya'ya da jikoki wa yake magana abin da za a samu amma rara ina tare da kai naziru cewa ya bai san wannan kuɗin an yi mishi ta eh. ya ce bai so ba cewa ya zai karɓa ba ba fa bai so ne na gaya maka ni kuma na nuna maka wannan maganar ya yi ta kusan ya ɗauka a labari na ake shi wannan muna maka maganar zahiri ne wannan maganar da ya faɗa kawai ya faɗa ne ko dan kai ka na yaka sai aka ji daɗi amma na gaya miliyan ɗari da hamsin ai da yawa a su <laughs> ba wai ko dan takarar ya ganta a ƙasa wannan ai sai sai da ta yi dan da ya su kara karshe a kudin kamfen din bare kuma shine zai duk da shugaban kasa bai fito a fili ya ce wannan dan takara na bane amma kowa ya san dan takararsa to wane ne dan takarar shugaba Muhammadu Buhari ya tun da kai a iya tunaninka a iya ka ya za a shugaban kasa ya yadda wannan karshen mara kyau ya za a yi ya ɗauko ya gama mulkinsa yana a kuma iya tunaninsa ya yi wa mutane abin da zai iya yadda ya san Najeriya ya san shi kurɗa-kurɗarta kuma zai zo zai sauka ya ɗau Najeriya ya miƙa ta hannun wanda ya san ba wani irin yanzu baka ga bidiyon da yake yawo ba jiya na sakwata ne yana cikin mota dafe shi fa aka yi haka fa ana dafe shi kai yawa wai shi wa na kake wannan magana ne shi bola tinubu Tun Naziru dama ku 'yan jam'iyyar PDP kun jima kuna nuna cewa Bola Ahmad Tinubu bai da kuzari lafiyarsa ba ku gamsu da ita ba ta iya jagoranci Najeriya. Ah, amma kuma abin da ake gani cewa lafiya wani abu ne wanda ah, bature ke cewa personal abu ne wanda bai kamata ku dinga shiga wannan hurumin ba ɗaya kenan kuma kowa yana zai iya ciwo kowa zai iya warkewa. Na biyu kenan sannan na uku ana ganin Bola Ahmad Tinubu Eh, kamar tunda ma muna maganar waka ne haka da mun muna ta kokarin samun rarara har yanzu ya shigo cikin tattauna idan har mun same shi zai yi mana bayanin yadda shi rarara dan yake cewa a su za zaka ga tunubin da kansa yana rawa yana menene na abin nan shi ma waka tana tsima shi shin yanzu irin wannan abin bai zama dalili da za ku gane cewa Bola Ahmad Tinubu kamar yadda yake faɗi zai yi aiki ana rantsa da shi ba ya ce da Najeriya gaba <laughs> to yanzu wani magana da kai haka take ita lafiya abu ce da ba a shiga kamar yadda ka faɗa bature ya ce amma ka fa sani fa najeriya ƙasa ce da musulmi fasanta ɗinsu yake da mugun yawa so mu kuma abinda da musuluncin ya nuna mana mhm. cewar a cikin abin da ya nagartar da ake ɗaukar shugaban ƙasa ko shugaba kowane iri akwai duba lafiya na gaya ma a baya na ce maka mu fa da iliminmu da muka sani na zahiri shi za mu auna da shi wancan ilimin zai samu lafiya ko ba zai same ta ba wannan daga Allah shi naziru da sauran mutane da suke jam'iyyar PDP suna magana akan cewa Bola Ahmad Tinubu da kake ma waka da wani bidiyon sake yawo haka kana kana rirawa kana asuwa jushi kuma yana binka yana rawa haka yana abin nan haka hmm. waɗanda suke jam'iyyar PDP suna cewa ah, Bola Ahmed Tinubu bai da lafiya da zai jagoranci Najeriya me yasa ba za ku haƙura ba ku ji abin da 'yan jam'iyyar PDP suke kokarin ankarar da ku kar ku jefa Najeriya cikin wani hali da za a zo a samu matsala eh to ai abin da yasa muka sakura dan kada su su jefa Najeriya cikin wani hali ne amma shi wanda suke cewa bai da lafiya shine lafiyayyen saboda na gaya maka ni ban tunda ni ba likita bane ba ban da ikon cewa na lafiya shi lau wani bai da lafiya wani kaza a'a ni mai aikata ba wani bangaren na karanta ba amma ni mai aikata iya inda na fahimta a fuskanta ta ba wani dan takara da ya cancanta da wannan kasar kamar shi wanda baya bukatar komai duk abin da ka sani na duniya bakin gwargwado Allah ya bashi shi abin da yake da buri yanzu shine kasar a zuciyar shi wanda Allah kawai addu'a zamu masa Allah ya riko da hannun shi akan wannan ƙasa duk wani abu da muke da bukata na taimako wanda zai taimaka ma 'yan bayan mu ya taimaka mana shine muke tarjima akai ba wai magana wai mu samu wani abu ko ko ai kaza duk ba wani magana wannan magana wai an bani kaza an bani kaza da an wuce nan ka gane wa zai ne kace wa zai zo ma ya ce zai bara rara mota wai wai buwan layi amma abin da nake so za bara rara kudi buwan layi sai wanda aka rena ma za a wannan tayin kana ji na eh akwai 'yan Najeriya da akwai dubban 'yan Najeriya da za su kalli wannan tattaunawa a yanzu da kuma nan gaba. Shin kana son ka tabbatar musu da cewa kai da kake wa Tinubu waka ka samun taro da sisi kuma babu wasu kuɗi da suke shigowa ta wannan wurin? Ba yi magana asuwaji ba bani kuɗi ko yana bani kuɗi ba. Yanzu ni inda inda hali ni nake ɗaukar kuɗi na in sa a harka asuwaji. Saboda ni ya yi min ya yi min ya yi min ba wai a ce ya min dare da ba yawo mai gidana yawo masu gidana yawo abokai na yawo wana. To duk wanda yake yin wannan shi abin da ake duba shine a'a wannan me yayi kafin ya zo daga abin da muke gani Bola Ahmad Tinubu yana hawa mumbari yana yin jawabinsa da kansa kuma yan jam'iyyar APC suna gaya mana cewa yana cikin ƙoshin lafiya waɗanda suke huɗa da shi eh, me yasa ku ba za ku gamsu da wannan ku kuma kokari tun in dai har da ku da waziri kuna son ci gaban Najeriya ku yi hakuri ku kuma ce Bola Ahmad Tinubu mun baka goyon baya don Najeriya ta ci gaba ya Najeriya za ta ci gaba da abin da yake zahiri in Allah ya ce ka ku abu ku ku ku ce za ku ci gaba in annabi ya ce ka ai abu kawai Allah ne ya ce ka ai ba annabi baya baya goyon bayan daukan shugaban da bai da lafiya baya sannan kuma yanzu kai a yanzu yadda ka faɗa yana sun sai yana da kuzari sun yana da ka mutumin da bai ma san cewar tiku bai taɓa sanad President ba kana ji bai kira a tiku senate president lokacin ya ce su suka sa ya zama senate president ya kuma kira shi gwamna na ko anambara ne a ina ya yi gwamna anambara amma baka ganin wannan kamar tuntuban harshe ne kamar yadda kuma atiku a jos din zai ce zai ce zai ce pdp ya ce ya ce apc apd irin shi mai irin wannan abin haka yanzu misali na yadda yanzu atiku ya tuntuban harshe ya ce e sai dawo ce pdp pdp so tiku so ɗaya aka same shi da wannan abu shine kuskure wani abun fa Allah ne ke nuna muku shi wannan ya yi ɗaya ya yi biyu ya yi uku ya duk inda aka je aka zauna mutum kai naziru sarkin waka kada ma kada ma mu ja magana nan sosai akwai wata hira da ne da wani daga cikin magoya bayan Bola Ahmad Tinubu ya tabbatar min da cewa Atiku Abubakar ya girmi Bola Tinubu shin ba ku ganin kamar shekarun Atiku sun fi za su wannan dinsa za su kawo masa na kasu wurin tafiyar da Najeriya idan ma ya ci zaɓe? Yanzu ka a sanin ka shekarun Bola Tinubu nawa? a wannan kai zaka ba mu ansa ni na ce maka ga abin da wani magoyan Bola Tinubu ya shaida min kuma kai sai ka yarda da haka to aiko in Atiku ya girma Bola Tinubu in Atiku ya girma Bola Tinubu a hakan ma a hakan ma a hakan ma to gaskiyan magana to duk wanda ya ƙara fitowa ya ce Bola Tinubu lafiyayye ne wannan kawai musuluncin sama za mu zo mu duba shi ana zargin ku mawaƙa dauda ka hutu rarara kuna amfani da kalmomi uh, da suka mm. wuce gona da iri wurin tallata ɗan takara kamar uh, kun san cewa ɗan takarar da kuke tallatawa ba shi da wasu siffofi na, inganci amma domin waka kuta ta yi daɗi domin jama'a su yadda da ku kuma eh, sai ku kawo su kalmomi da za ku kawo siffofin da mm. dan takarar nan biye da su kuma waƙoƙinku suna da tasiri a wurin jama'a mutane suna ta mm. fargabar irin wannan abin da kuke anya kuwa ba za a waye gari a zarge ku a ce ku ne kuke kawo ƙasar nan yan takara ko ku shugabanni waɗanda ba su da ƙwari ba. wanda ya ce yana zargin wani abu sai ya ce maka za sai ya kawo maka inda na faɗi wata magana wanda ba daidai ba ko inda ne wata magana akan wani wanda ba daidai ba ne shine zai me wannan ne zai tabbata tunda yanzu ba kotu aka je aka ce an yanke hukunci an ce rara ya ce kaza kaza ba wannan magana ce ta siyasa dan takarar mu na jam'iyyar mu shi muke tallatawa dan takarar nan tamu mun faɗa mun faɗa ba wai iya Najeriya ba duk Afirka ba ka dan takarar capacity ka bulletin mu duk Afirka ban ce wai iya Najeriya ba a Afirka kaf idan za a yi zaɓe na bana wannan shekarar da za a yi ba wani dan takara capacity wanda ya wuce Bola Ahmad Tinubu kuma insha Allah zai ci zaɓe abin da ya sa muke ƙara ce maka kamar ya ci zaɓe ne wuyarta ai zaɓe ya ci saboda ai wannan abin da ake cewa masu yin sabata suna yin magana canjin kuɗi ko mai kaza kaza ai ana ganin kamar za a iya hana shi wani abu tunda shi ma Atiku Abubakar me ga ɗan takarar PDP ya zo yana cewa yana goyon bayan wannan canjin kuɗin to don me yanzu wanda ya ce yana goyon wannan bayan wannan canjin kuɗin abin da ake ne kunta mu talakawa shi ba tunan ba wai yana yi don magana wai zaɓe ba ne. yana yi don mutanen da ake mulka ban su ba su sarkin waka tintini dama ya ce babu wanda ya ji Atiku Abubakar ya fito da bakinsa ya ce yana goyon bayan wannan sauyi. A wala ya fito ya faɗa. Abin da ya faɗa. Abubuwa da yawa an faɗa ai. ai akwai bidiyoyi wanda suka akwai kuma hujjoji wanda suka magana akan Atiku Abubakar ya ce ya goyi bayan wannan canjin. Amma kuma kamar wasu suna cewa bai ce ya goyi bayan wa'adi ba ya ce ya ce ya goyi baya fa. Ya ce ya goyi bayan da ya kasa bai kamata a ƙara ƙarawa ba. Ka gane bai kamata a ƙara ƙarawa ba ai duba za ka yi masalhar su waye a ƙasa waye a sama talaka sun fi yawa saboda tunda su ne a ƙasa ya kamata a taimaka musu duk magana da muke kenan ba. wanda ba shi da shi din nan wanda yake kukuwa da dubu goma kuma ita ce shi kuma ya tsaya a kanta kuma ka ce wannan dubu goma ta zama expire to ya zai zai kashe kanshi ne ka gane bayan muna cikin wani ibtila'i da muke mai aikata na wannan karan na rayuwa saboda haka idan ka zo ka faɗo da mu cikin wannan abun kuma wani abu ne zai juya daban wanda ba za a so ba duk da na san shi gwamnan banki ina ga yana yi ne saboda ya sunan abun saboda maganar sam san dutse, saboda ta kuma wannan magana ba ta baje ba maganar stamp duty din nan in ma ba a fara ta ba yanzu za mu fara ta magana akan maganar abin da guda ke magana na wayannan kudaden dole gwamnan banki ya kamata ya bayanin sa a gaban majalisa a gaban shugaban kasa idan ko shugaban kasa ya bar wannan abin to a kona ba kasa idan shugaban kasa ya bar gwamnan banki aka ce ya ci banza akan maganar stamp duty ba a ji inda magana ta tsaya ba to ya kamata a fito ko dai a karyata gudaji ko kuma a kama gwamnan banki To, eh, Naziru Sarkin Waka eh, mu matsa gaba tun farko galibin 'yan Najeriya ba su yi tsammanin shugaba Muhammadu Buhari uh, za a zo 'yan Najeriya su rika korafi da gwamnatinsa da manufofin gwamnatinsa ba. To, sai kasance yanzu kuma gashi an zo gwamnati ta ma kusan karewa amma kuma ana nema abin nan haka. To abin da mutane suke cewa shine idan har Atiku Abubakar wanda watakila bai samu wasu ke ganin bai samu karbuwar da buhari ya samu a 2015 ba idan har aka samu dai aka kukuta tiku abubakar ya ci zaben nan anya za a yi lafiya da 'yan najeriya to shi ne yanzu nake so yanzu kaga gara da kai maganar nan a wancan lokacin mu muke ta miƙa shugaban ƙasa ana dawo mana da shi in mun miƙa shi a dawo mana da shi in mun miƙa shi a dawo mana da shi ka gani da muka ƙara miƙa shi sai aka karɓa to kuma sai allah ya sa mutumin nan ya zo wasu mutane suka shigo jikinsa suka tattare shi don ni har yanzu ba na wai wani irin zarginsa da a'a tunda dai mutane suka tabbatar so shi ba ɓarawo ba ne to kaga kenan ɓarayi ne suka biyo shi suka hana shi rawar gaban hanzi to yanzu kuma in ka ɗauka za ga ai shi wazirin adama ai miƙo shi ake muna mayarwa miƙo shi ake muna mayarwa miƙo shi ake to yanzu da aka miƙo shi in Allah ya yarda da muka karɓa ɗin nan sai mu ga sauyi na alheri to eh, dama an ce mhm. a sa an takrahu shay'an wa huwa khairan lakum ba asa an tuhibbu shay'a wa sharran lakum za ku ta san abu sai ga ƙarshe abin nan fa sharri ne ba da kuma ku ta gudun abu kuna yakin sai ga ashe wannan alheri ne to ƙarshe dai dai Allah ne ya sani to naziru a yanzu haka 'yan najeriya suna cikin rudani dangane da wato amfani da tsaffin kuɗi wasu kotun koli ta ce a dakata gwamnatin buhari ta ce kotun kolin ba ta da horumi babban bankin najeriya ya ce kaza kai ma ka ce kaza atiku abubakar ya ce kaza bola tinubu ya ce kaza kowa ma dan a najeriya yana cewa ya ce kaza idan har wazirin adamawa ya yi nasara a zaben nan kamar me zai yi don ya sauƙaƙa wa 'yan najeriya akan wannan al'amari abin da muke sare da gunsa shine idan ya samu ba wai magana ba ce ta wanda suke da tsohon kuɗi a ci da karba idan ka ce ni ana tunanin na ke magana in kuma za a tambayin shawara in ka ce min wanda suke da tsohon kuɗi a cigaba da karba still ba magana talaka kake ba saboda shi yanzu talaka wanda yake nemo dubu biyu dubu uku dubu biyar ya sa. wani talakan da zai cewa bai taɓa riƙe dubu ɗari ba wani ya cewa bai taɓa riƙe miliyan ɗaya ba to yanzu mai jarin miliyan ɗaya biyu ma ba magana yake ta a karɓi kuɗinsa ba shi yanzu matsalar talaka shi ne. ya za a yi kuɗin su wadata ya iba ya za a yi in ya je banki ba wahala ya ciri kuɗinsa ya za a yi kuɗin su wadata a gari wanda zai sai da kayansa ba sai ya je banki ba ya yi transfer saboda wannan 'yan yahu ɗin da sauransu masu kwashe kuɗin mutum ma yana banki kuma in ka je banki bankin su ce ba su yadda ba su ba ruwansu ya za a yi su ci gaba da hada-hada kuɗinsu shi ne matsalar talaka amma talaka ba shi da kuɗin wanda suke magana a ci gaba da karɓar kuɗi tsoho waɗanda suka tara kuɗi ne dinkin ko kuma a wanda suke zuwa su karɓo kuɗin ɓarayin gwamnati da suka tara su zo su kawo banki a canjar su ne ko kuma su zo su ci gaba da siyan kayan talakawa cikin ƙauyuka suna ba su tsohon kuɗi suna wahalar da su suna turo su bankuna suna shan wuya su ne suke so a ƙara wa'adin kuɗi amma ire-iren mu da nawa gare ga kwata-kwata da za ka zo a ce wai wai wai wai ka kasa a'a yanzu mu matsalar mu kash ɗin ne kawai ya wadata amma kuɗinmu mu already tsoho mun canjar da shi waɗancan masu so a ƙara wa'adin karɓar tsohon kuɗi ba wai 'yan waɗanda suke zuwa a su zauna su samu kuɗi ba ne ko talaka da aka ce ba talaka ba ne talaka yanzu kai ka sani ni na sani matsalar su ɗaya ce kowa kukan da yake kuɗin nan ba su wadata ba shi kenan to naziru kamar idan muka dobi kalaman gwamna nasiru rufa'i shi ya ma umarci mutanen jiharsa eh, na kaduna su ci gaba da amfani da eh, tsaffin kuɗi kar kuma su je banki eh, sannan mawaƙi dauda ka hutu rarara wanda muka so ya shigo cikin wannan tattauna matsalar na'ura ta hana shi shigowa har yanzu shi kuma ya magana cewa idan har bola tinubu ci zai cire gwamnan babban bankin najeriya wanda ke kakabawa 'yan najeriya wannan tsari da ke cutar da su ya kasara al'amuransu na, na kasuwanci da zamantakewa shin ku idan eh, atiku abubakar ya ci zaɓe a takamaiman abu me 'yan najeriya za su gani a takaice eh, ai abubuwa ne da a bayyana suke da yawan su fa za a yi su an yi su a gwamnatin nan wanda lokacin sai da mai girma waziri kafin wancan kamfen ɗinsa sai da ya ce sai zan yi kaza kamar misali magana nnpc ya taɓa maganar sai da ita aka dinga jibansa magana kun ji zai sai da matatan mai kun ji kaza kun ji kaza kun ji kaza to amma ƙarshe dai me gwamnatin da ta hau ɗin sai da ta gane ai mafita sai abin nan da ya faɗa shine mafita to yanzu mafitar ake nema idan har 'yan najeriya sun aminta da ku me za ku yi musu yanzu in najeriya sun aminta da mu ai magana ce ta a shiga ɗakin a gani Wane irin datti ne a ciki me mai amfani me bai da amfani